يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shi ne أربعين na karatun bulugul maram da muke gabatarwa muna cikin kitabun bulu babi na biyar abuwa salami wal karbi wal rahim a yau za mu karanta hadisi na biyar da shida da bayani a kasu insha Allah waɗannan hadisai suna bayani wato suna dauke da bayani akan hukuncin jingina dama abubuwa guda uku duk hajar ya hada zagi daya asalan alqarbu da kuma arrahmu dukkan suna karkashin jinikayyar bashi bayaninsa na karshe shine akan jingina kuma za mu yi magana kan matsaloli guda hudu insha Allah matsala ta farko abinda ake nufi da jingina kamar yadda malaman fito suka gabatar da bayani misali shine littafin mawahibul jalil a farkon jirgin na biyar malamin ya ce arrahanu fil luga wato kalma ta arrahanu jingina asali kalmar ta arrahanu da larabci tana daukan fassara biyu da farko asubutu wa dawam kalmar arrahanu tana daukan ma'anar tabbata da kuma dawwama saboda haka da larabci akan ce ma'un rahimun ma'ana ma'un rakibu to idan ana nufin ruwa ya tsaya ya dawwama ya tabbata a wuri guda sai a ce ma'u murajin haka nan idan ni'ima ta tabbata ga mutum sai a ce ni'imatun rajina ni'ima ta tabbata ga mutum ba ta rabuwa da shi wato ni'ima ta dawwama kenan a ko da yaushe yana cikin ni'ima wannan fassara guda kenan fasarar kalma ta ar-rahmu الثبوت والدوام فصرا تبيو ما لم يسمع شيئا معنى الرحل الحبس وتشين الثريوة وانا شيني بيان يزوج في القرآن سورة المدثر آية 38 malamin ya ba da misali da wannan ayar da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kullu nafsin bima kasabat rahina kowane rai abin tsarewa ne a dalilin abin da ya aikata kowane rai na ɗan adam mahbusatun bi ma qaddamatu kowane rai za a tsare shi saboda abin da ya gabatar a lahira saboda ka duk abin da kake gabatarwa din nan wato a dalilin ka za a tsare ta wanda tsare wannan ya shafi hisabi da za a maka kai kuma akwai hadisi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake fassara ita wannan aya wato annabi yana bayani bayanin sai ya dace da abin da Allah ya faɗa cikin wannan aya yana cewa nafsul mu'min marhunatun bi daynihi hatta yuqda anhu rai na mu'mini ana tsare shi a dalilin ba su suka da ake bin sai an biya mishi kaga idan aka ce marhunatun bi daynihi ana tsare rai na mu'mini ta dalilin ba su sukan da ake bin sa sai an biya kafin nan za a kashe wannan rai idan an ce ana karewa ba wai ana nufin ana masa azaba domin a nan akwai wadanda ke kuskure suna cewa ana yi mutum azaba a kabari saboda ba shi da ci la ana tsare ran idan an ce an tsare rai ma'ana barhuna mahbusa fi qabriha an tsare wannan ran a kabari kamar yadda malamai suke cewa ni'imar da duk ake ba wa mai imani da sauransu ba za ta iso gare ka ba sai an biya kuma wannan bashi amma ba azaba za a yi wa mutum saboda shi ba don haka yasa malamai da dama suke cewa babu wata hujja ingantacciya da take tabbatar da ana yi wa mutum azaba a kabari saboda bashin da ake bin illa dai a gina hadisi ya nuna ana tsare ran mutum a dalilin ba suka da ake biya mu. wato wannan tsarewar ba wai yana nuna azaba ake mishi ba illa dai yana nuna cewa ni'imar da da za a bashi ba za a bashi wannan ni'imar ba har sai an biya masa waɗannan ba su suka ɗin to shine mai littafin nan ya ce in ka dubi fasara guda biyu ɗin nan da larabawa suke makalma ta arrahnu Fasara ta farko a subutu wa dawam fassara ta biyu alhabsu sai ya ce المعنى الثاني لازم للمعنى الأولي معنى وتفسر تشبيد ضد بعد سنة علاقة لأن الحبس يستلزم الثبوت بالمكان domin idan aka ce an tsare rai kaga ya nuna kenan wannan rai ya tabbata a wannan wuri saboda haka da tabbata da tsarewa suna da kusancin juna ta wajen ma'anar jingina ya'ani fara mufarakati in ka dawo ka sashin shari'a fa me ake nufi da arrahmu jingina larabawa suna wato suna kiranta arrahmu abinda ake nufi da jingina ja'alu ainin laha qimatul maliyya fi nadar shar'i mutum ya sanya wata kaddara wata dukiyarsa da take da kima kimar ba a wurinsa ba kima a wajen shari'a saboda tana yiwuwa tana da dukiya amma a wajen shari'a wannan dukiyar ba ta da kima misali a ce dukiyar sata kai a wurinka tana da kima amma a shari'a wannan dukiyar ba ta da kima saboda haka yasa ake cewa ka ɗauki dukiyarka da take da kima a wajen shari'a ka ba ma wani saboda zai baka bashi wanda shi ake ce mace gida domin idan ka ɗauki dukiyar da ba ta da kima a wajen shari'a ka ba da jingina ta haramu ba za a karba ba saboda wannan dukiyar ba ta dace a yi mu'amala da ita ba wato ma ja ka bai idan aka ce ƙimatul eh, maliya fi nazari shari wato ana nufin ma ja zabai uku dukiyar da yake halatta a yi cinikinta wannan dukiyar kana iya ba da jiginarka fa kullu ma ja zabai uku ja zara duk abin da ya halatta a yi cinikinsa to yana halatta a ba da jiginarka saboda haka anan bayaninsa sai ya nuna cewar shari'a ta halatta duk abin da mutum yake iya sayar da shi duk abin da shari'a ta halatta ma sai cinikinsa to kana iya bada jinginar shi wannan dalilin ya sa ta alqur'ani ana iya bada jinginar sa saboda ana cinikin alqur'ani ba ba laifi bane a shari'a to idan muka dawo ga dalili na jingina dalilai kashi biyu yace dalilu qad sabata bil kitabi was sunnah dalilin cewa jingina yana da asali a musulunci an samu hujja ta alkur'ani an samu hujja ta sunnar manzon Allah sannan waɗannan hujjoji suka dace da ijma'i na malaman sunna wato wannan ya nuna cewa gaba ɗaya malamai a tarihin musulunci babu wanda ke ganin jingina ta saba ma shari'ar musulunci saboda hujjoji da ta samu ta alkur'ani abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a suratul baqara aya ta 283 Allah subhanahu wa ta'ala yake wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbuba idan kun kasance kuna kan tafiya ba ku samu wanda zai rubuta bashi ba kana son wani ya baka bashi kuma gashi Allah ya ce a rubuta bashi babu wanda zai rubuta bashi da misali shine sai Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo wata hanya kuma har yanzu yake fari halun maqbuba sai a bada jingina wanda za a karba nan take don haka yasa malamin suke cewa jingina sharadinta shine ka ba da ita nan take karka ce ba ni bashin kuɗi gobe zan aiko ma kaya jingina la jingina dole ya zama take ka ba da shi sannan a baka bashi saboda wannan kalmar da Allah ya faɗa a cikin alkur'ani farihanun maqbuba sai a ba da jingina wanda za a karba nan take kaga ka ba da jingina an karba sai a ba ka kuɗi wannan shi ake nufi da jingina wanda Allah da kansa ya magana sa a cikin alƙur'ani to shi abinda Allah ya tabbatar mana shine cewar babu jingina sai a halin tafiya wannan shine abinda ayar alƙur'ani ta isharar gare shi in kuntum ala safarin wanda shi kamar sharaɗi ne in kuna kan tafiya ba ku samu yadda za a rubuta takarda din ba to kuna iya ba da jingina sai a ba ku bashi wannan shi abinda alkur'ani ya mana ishara a kai wato jingina ana yin sa ne a halin tafiya kawai amma idan ka dawo ta sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sai sunna ta karantar da mu a jingina ba sai a halin tafiya ba ana zaune a gari ana iya ba da jingina walima ruwiya min annan nabi sallallahu alaihi wasallam rahana jir'atu inda yahudi saboda an samu hadisi da ya tabbatar da cewa manzon Allah ya ba da jinginar sulkensa na yaki ga wajen bayahudi wanda ake kiransa abu shahami manzon Allah ya ba da jingina a garin madina saboda haka kaga ya nuna cewar Eh, ana iya ba da jingina ana zaune a gari ba tare da wato ana halin tafiya ba alkur'ani abin da ya ishara gare shi wato shi ne cewar a halin tafiya ake ba da jingina amma shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ta sunnarsa an gane cewa ashe ana zaune a gari ma ana iya ba da jingina don haka jingina ma'anarta ma wubi a inda insani mimma ya mana manaba ma ukhidha minhu ka ba da wani abu a madadin kuɗi da za a baka bashi wanda shine jingina inda ya zo a lisanin arab yana mujallar shida shafin 248 wannan kusan duk da tafan fito haka suke bayani don haka tun da ya yi wanda ya zo da cewa jingina tana halatta a halin tafiya kuma jingina tana halatta alhali mutane suna zaune wato a gari ba ma tafiyar aka yi wannan labari na cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da jinginar sulkensa na yaki wannan labari ne da ya inganta ba yanda za a yi kau da shi abu ne wanda ya tabbata sahabbai da suka ba da labarin nan suna da yawa da farko akwai anas bin malik don haka yasa malamai fito suke ba da hujjar jingina da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata Anas bin Malik yake laqad rahana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dir'ahu bi sha'ir lalle mu shakka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da jinginar sulkensa na yaki saboda a bashi hatsin sha'ir wanda hadisin Anas yana sahihul Bukhari kitabur rahni babu rahmi fil habari wanda shi yasa ma al-Imam wannan babi ana iya bada jingina ana zaune a halin zama ba a halin tafiya ba wato ana zaune a gari Mai bada musamman sai kawo hadisin Anas bin Malik wanda ya bada labarin jinginar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayan na kulkensa saboda ya karbi wannan hadisi na shari'a shine hadisi na 2373 kuma al bukari. ba nan kaɗai ba ya kawo hadisin anas suna a wurare da yawa kuma ba shi kaɗai ba al ahmad al-imamu tirmidhi al-imamu nasa'i al ibn majah duk sun rawaito hadisin anas cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da sulkensa na yaki a matsayin jingina wajen bayahu hude ya karbi hatsin sha'ir wanda in ka dubi shafin ma hadisin ibn hajar a cikin fatul bayari jubi'i na biyar shafi na gari da sittin da shida ya bayyana wannan ba yahudan ya ce wa hazar yahudiyu huwa abu shahmi wannan ba yahudan sunansa abu shahmi wa ya bayyana sunan al'imam shafi da kun sannan al'imam zahibi ta na suka samu labari ta jikan manzon allah shine ja'faru sadiq wanda ja'far bin muhammad ya karbo hadisin daga babansa muhammad bin ali muhammad bin ali ya karbo hadisin daga baban shi ali bin al shi kuma al-husayn bin ali bin abi talib jikan manzon Allah kaga hadisin al-husayn bin ali wanda shi ya da labarin inda a ce abin kunya ne ai jikoki ba za su rike wannan ba game da labarin kakansu kakansu ya dauki sulke ya ba ma bayahude ya karbi hatsi a matsayin jingina sai zama ya'ya da jikoki suna rike wannan labarin da kyau uba ya gaya ma ɗansa ɗa ya gaya ma jika jika ya gaya masa sabu ne haka suke kama saboda ne saboda abin alfahari ne kakansu ne kaga ba abin kunya ba ne idan kana magana son manzon Allah ba za ka kai jikokinsa ba kaga su baya da cewar annabi ne sannan kuma kakansu ne saboda haka abinda suka tabbatar din labari ne wanda ya inganta gaskiya ne wannan ba yahudan sunansa abu shahmi al-yahudi yana kabilar banu bafar wanda wani yanki ne na kabilar hausu mazaunan madina mutumin ba yahudi fi sha'irin wata ya karbi hatsin sha'ir annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba shi wannan sarki ah, kuma wannan ba yahudan ana cewa abu shahmi kaga alkuniya ce amma duk da haka wannan ita ce sunarsa saboda ana samun mutanen da alkuniya ita ce suna gare ta don haka ya sama da wasu cewa babu laifi mutum ya rike alkuniya a matsayin suna kaga za ka sanya sunan sunan ɗanka abubakarin abubakar kuma alkuniya ce amma duk da haka ba laifi ba ne ah, ah, ah, sunansa abu shahmi wa ismuhu kunyatu wanda bayani ibnu hajar a cikin fatul bari sai na biyu ita ce aisha Allah ya kare yarda gare ka aisha matar annabi sallallahu alaihi wasallam ita ma ta bada labarin ita ce ma ta bayyana yawan hatsin da manzon Allah ya karba tace ishtara rasulullahi min yahudiyyin ta'ama manzon Allah ya sayi abinci a wajen wani bayahudi wa rahamahu dir'a ya ba shi dinginan sulkensa kuma hadisin aishan al-imam bukhari ya kawo shi har yanzu yana kitabun rahani yana babu rahani inda yahudi wa gairi musamman al-imam bukhari ya bani kan cewa kana iya dingina ga ba yahudi ko wani kafiri daban tun da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sai kawo hadisin ta shine hadisi na 2378 sannan ya zo a sahihu muslim yana babu rahani wa jawabihi fil habar kasafar al-imam bukhari ya kawo hadisin aisha a babuka kamar guda biyu yana babu kafir fi salam yana babu rahani inda yahud wa gairi saboda haka hadisin anas al-imam bukhari ya rawaito hadisin aisha al-imam bukhari ya rawaito haka na al-imam muslim shi ma ya kawo hadisin aisha shine hadisi na 1603 riwaya da ta zo a sahihu muslim aisha ta ce ishtara rasulullah min yahudiyyin ta'aman bi nasi'ati bazan Allah ya sayi abinci a wajen wani bayahudi alkawarin za a jinkirta biya shine bi nasi'ati alkawari da ke tsakanin su annabi da zai biya nan take ba za a biya nan gaba fa a bir allahu rahmat aisha ta ce sai manzon Allah ya bashi sulke a matsayin jingina gare shi in ya biya a karbo sulke sannan akwai riwaya ta take cewa wufiyar rasulullah manzon Allah ya rasu wa dirhuhu marhunatun inda yahudi wannan sulken nashi yana nan a matsayin jingina a wajen bayahudi har manzon Allah ya rasu kaga ya rasu bai ma karbo sulken ba bi talatina sa'an min sha'ir sha'ir mudu sa'i talatin na sha'ir annabi sallallahu alaihi wasallam ya karba ya ba da surkensa a matsayin jingina lokacin da aka biya sai a karba kuma ya zo a karshen kitabul magazi na sahihul bukhari wanda al-imam bukhari ya kawo hadisin aisha har yanzu tana cewa tuwfiya nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa dir'uhu marhunatun inda yahudiyyin bi salati wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu alhali sulkensa yana matsayin jingina a wajen wani bayahudi saboda wannan haddi da ya karba wato sa'i talatin kaga an samu sahabbai mutum biyu hadisan suna sahih bukhari kamar hadisin anas shi ne wanda ba shi a sahih muslim amma hadisin aisha muttafaqun alayh sannan hadisin anas yana sahih bukhari yana littafan ashabu sunan mutum na uku shi ne abdullahi bin abbas Allah ya kare yadda gare su gaba ɗaya eh, abdullahi bin abbas ya ce tuwufiyar nabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya rasu <clears throat> wa dir'uhu marhuna alhali sulkensa yana jingina bi ishirina sa'an min ta'amin akhadahu li ahlihi abdullahi bin abbas yake eh, annabi ya karbi sa'i ishirin sabanin abin da aisha ta faɗa ita aisha ta ce sa'i talatin sannan abdullahi bin abbas ya kawo riwaya kashi na farko ya ce sa'i ishirin na abinci abincin nan kuma saboda iyalansa wanda hadisin abdullahi bin abbas yana sahihu sunan tirmidhi yana babu ma ja'a fi rufa fi shira'i ila ajal wato akan cewa babu laifi ka sai abu a matsayin bashi ka karɓi kaya a matsayin bashi gaba za ka biya wannan bai saba ma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda shi ne hadisi na dubu da da dari biyu goma 2214 to akwai riwayar da shi kansa yake cewa da talatin da sa'an mai sha'ir sa'i talatin na sha'ir sannan kuma ga riwaya da ke cewa sa'i 20 wanda malaman hadisi suka yi kokarin haɗa kalmomi biyun nan da aka samu shin mudu sa'i 30 ne ko ko sa'i ne wanda ya zo cikin tuffatul ahwazi shafin sunan tirmidhi juzu ku shafi na 309 riwaya da ta ta fayyun bukari da muslim bi na sha'an min sha'irin hadisin aisha ke amma hadisin abdullahi bin abbas bi 20 sa'an min ta'amin sa'i 20 la'allahu rahalahu awwal al-amr fi ishirin wato sai ya zama ba lokaci guda bane annabi ya karbi hatsin da farko ya aika a bashi sa'i 20 wannan shine abdullahi bin abbas ya sani saboda ka da aka aika aka kawo gida amma da yake ita aisha matar manzon Allah ce saboda ka ta san sa'i nawa 20 din nan bai isa gidan ba sun masta ku ashara manzon Allah sai ya aika mu ga yahuda a ƙara mar sa'i goma wannan aikan da aka yi abdullahi bin abbas bai sani ba saboda haka yasa riwaya ta zama kashi ko rawi taratan alamata na kana rahtu alayhi awwalan wa tarakan alamata na kana alayhi akhir wanda shine bambancin riwayar Abdullahi ibn Abbas ta 20 da riwayar da ta zo cewa sa'i 30 mutum na hudu asma'u bintu yazid al-ansariya ita ma sahabiya ce Allah ya kare yadda ta gare ta take anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam tuwfiya yawma tuwfiya manzon Allah ya rasu a ranar da ya rasu wa dir'uhu marhuna inda rajulin min al-yahud sulkanta yana matsayin jingina a wajen wani bayahudi wani mutum bayahudi wato shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi sulkansa a matsayin jigina ya karba hadisi hadisin ta yana al-musnad imam ahmad yana mujallad da shirin shafi gari hudu da hamsin da bakwai yana al-mu'jam al-kabir na imam al-tabarani hadisin ɗari hudu da arba'in da mutum na biyar shine nawfal bin al-harith bin abdul muttalib wan baban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana kiransa al-harith bin abdul muttalib ana cewa shine ma wato babba daga cikin yaran abdulmuttalib a wata riwaya al-haris bin abdulmuttalib yana da yara daga cikin yaransa akwai naufal wanda naufal din nan shi kuma wato musulmi ne duk da cewar baban nasa al-haris bin abdulmuttalib ya rasu kafin ma Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da manzanci saboda haka yaronsa kaga yana dan babba kenan da manzon Allah كما عند عيدنا علي يارا يارا ابو طالب كما عند عبد الله يزم يارا عباس حتى نوفل يزم يارا الحارث بن عبد المطلب ان دكتنكو بفنن من ظن الله عباس بفن من ظن الله ابو طالب الحارث وانا ندك بفنن النبي صلى الله عليه وسلم تشي نوفل انه تعالى رسول الله في التزويج يعني مثل ما كنا ظن الله يا اولي wanda wannan ya nuna cewa babu ne mutum ya nemi tallafi ya nemi taimako saboda zai aure ya zo musamman ya nemi taimakon annabi sallallahu alaihi wasallam akan aure fa an ka haku imra'ata sai manzon Allah ya auren masa da wata mace ya masa aure falsa masa shay'an falam jiku, manzon Allah ya nemi wani abu da zai bashi na taimako yadda zai rike iyali bai samu ba fa ba'atha rasulullah rasulullahi aba rafi wa aba ayyub bi sai manzon Allah ya kira abu ayyub al-ansari da kuma abu rafi ya kai musu ga sulkena ku kai ma wani mutum ba ya hude wani faraha na sha'an suka kai ma wannan ba ya suka karbo sa'i talatin na sha'ir lokacin da suka kawo wannan sa'i fa dafa'ahu rasulullahi ilai. sai mazan Allah ya miƙa ya min wannan sa'in ya ce ga gudunmawar ta to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam bai da abin da zai taimaka amma saboda tausayi da jin kai ya aika da sulkensa a matsayin jingina ya karɓo hatsi ya ba mu wannan ango da ya ce ga taimako wanda wannan ya nuna babu laifi ka ci bashi don ka taimaka ma wani wato ka ci bashi don ka yi taimako don ka ba da sadaka ko kyauta abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika kake saboda haka lokacin da eh, shi naufal yake fata fa'ahu rasulullahi ilayya sai mazan Allah ya nika min sa'i talatin da ya karɓa bashi a wajen bayan fafa inna min sai muna ta ɗiba yanda ya bashi ɗan a a daure yana ajiye sai su in an je buɗe bakin buhu ake yi kawai sai a ɗebo sai a gaba sai a ɗebo sai a gaba a'a abinci bai kare ba nisfa sana sai da muka yi wata shi da muna cin sa'i talata to abin sai ya fara damar su sai ke kai bari dai ya gwada ya gani anya wannan abin nan da aka babu ko hakan ne shi ne ko ko wani ƙari ne daga Allah inda ya kuskure ke wace sun makin lafi sai muka ɗauka muka auna juyewa da ya yi auna sai ke fa wata tunafi kama a da kalla sai muka same shi sa'i talatin sa'i talatin to amma fa daga nan ya taho ya samu manzon Allah dan abin ya bashi mamaki na kula yake fa bakartu li rasulillah da na zo na gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ka yi talatin da ka ba mu dinnan ka ji ka ji ga abin da ya faru fa sai manzon Allah yake kash kai kuskure laulan takilhu da baka auna ba la akalta min ma da ka yi ta cin wannan abinci tsawon rayuwarka ba za ka yi awu ka kaga ba rashi ba ne ya sa manzon Allah wato yake karban wato yake karban bakin hadila wani darasi yake karantar mana a rayu amma ba don rashi ba abin da ya karbo ya ba wani ya zama su ya ci har abada ya kare ba saboda haka da manzon Allah ya faɗa suna zuwa suka sa wannan hatsiya gaba da ya kare saboda kuskuren da ya auna kyautar Allah ba a auna kuma labarin nan kwarai na silsilatul sahiha hadisi na 2622 to kaga anan ya nuna cewar annabi sallallahu alaihi wasallam wato ba sau ɗaya ma yake ba da jinginar sulkensa ba ya bayar da jinginar sulken lokacin da nan kwarai ya aure ya karbo wannan sa'i talatin ya ba shi gudunmawa amma wancan labari da alif yake bayarwa wanda alif da kansa ya faɗa manzon Allah ya karbo haƙin ne saboda ciyar da iyalansa kaga kenan labarin ba ba guda bane ya nuna cewa ba karo guda ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba da jinginar sulkensa ya karɓi haƙi a wajen bayahudin akwai riwaya ta Ishaq bin Rahawai wanda yana musnadihi fi eh, an sha'bi mursala wanda cewar lokacin da abin sallallahu alaihi wasallam ya rasu kamar yadda aisha ta faɗa kamar yadda asma'u bin yazid al-ansariya ta faɗa waɗannan sahabbai duk sun tabbatar manzon Allah ya rasu sulkensa yana wajen bayahudi to lokacin da aka naɗa sayyidina abubakar ya zama halifa inna ababakar ya takka dir'a sayyidina abubakar sai ya dauki wannan kuɗi ya ba mu bayahudi ya karɓo wannan sulke na manzon Allah wa sallama hali ali ibn abi talib sayyidina abubakar ya kira sai sayyidina ali ya ce ga sulken annabi na hannunka wanda yana cikin fatul bayani yana mujallar na biyar shafi na gari da sittin da tara so la shakka abi ya saboda hadisai da suka ba da labari game da hakan gaskiya ne kuma akwai darussa babu shakka cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata misali anan, in ba don annabi ya yi wannan ya yi jinginar ba da yanzu ba mu da wata hujja ta jingina domin duk littafin da za ka duba da ke kafa hujjar jingina za ka samu aya ce ta da suratun bakara ita ko wannan aya tana magana ne akan a yi jingina idan ana tafiya saboda ta aka samu malamai da ke ganin ba daidai ba ne ma kana zaune a gari ka yi jingina saboda wancan aya ta alkur'ani amma da aka zo sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam sai aka samu ai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rasu ma sulkensa yana wato jingina wajen bayahudi kaga ya gwada cewa jingina ta tabbata sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. bi ma'ana wato abin shari'a ta halarta don haka yasa duk littafan da suke sharhin hadisai da suke magana game da labarin jirginar annabi sallallahu alaihi wasallam za ka ga suna bayanin fa'idoji da aka samu karkashin wannan abin da manzon Allah ya aikata kamar misali ubdatul qari eh, sharhin sahih bukhari eh, jirgi na goma sha uku sharhi na sittin da takwas alhaji aini ya ce a nan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata sai ya karantar da mu cewa ya zuku fihi rahnu wato jirgina halatta na biyu wata da ya tuzu fil haba abinda manzon Allah ya karanta da mu ta wannan jinginar da ya bayar ya nuna cewar kana zaune a gari kana iya ba da jingira ba a halin tafiya ولأن الرهن للاستيثار يستوثق في الحضر أيضا abinda malamai suke ɗaukan jingina wanda shi yasa ibn hajar ya hada abubuwa guda uku dinnan a baji daya domin jingina ɗaura bashi ne ɗaura bashi ne kamar rubutu ne kamar shaida duk waɗannan ana ɗaura bashi ne da su na baka kuɗi saboda ɗaura wannan bashin sai zaman suna karɓi wani abu a wajen ka a matsayin jingina ranar da ka biya da in baka wato asalin jingina ɗaura bashi to idan aka ɗauki wato wannan ma'ana ta cewa jingina ɗaura bashi to ai ana ɗaura bashi a halin tafiya kuma ana ɗaura bashi a zaman gari saboda haka buƙatar a ɗaura bashi a halin tafiya bai takaita nan ba hatta a halin na zama mutane suna da buƙatar da zama sun ɗaura bashi da in ta kafa shaida imma, ta rubuta takarda imma, ta karɓan jingina kaga an ɗaura bashi saboda haka wannan buƙatar yadda ake da ita a halin tafiya ana da ita kuma a halin zama a gari alhafiz al-aini yake wa fihi min al fa'idojin da suka zo cikin waɗannan hadisai da suke bayanin jinginar da manzon Allah ibada jawabu mu'amalatil kuffari wannan ya nuna halalcin kai mu'amala da kafirai halalcin kai mu'amala da kafirai fi ma lam yatahaqqaq tahrimu ainil muta'amal fi idan dai ainihin abinda za ku yi mu'amalar da shi ba haramun ba ne babu ruwanka da cewar ai kafiri yana mu'amala na haram misali ana samun kafirai na cinikin karnuka kafirai suna cinikin giya kafirai suna cinikin aladu da sauransu ko ba haka ba amma inda ne cinikin aladu zai taho gare ka ina son ka sayar min da hatsi ai ba alade ya zo saya ba ko ko ba aladen ya kawo maka saya ba babu ruwanka da mu'amalar da kafirin yayyasa ya samu wannan kudin kai dai abin da ke tsakaninka da shi shine zaka duba shine abin da alhaji al-aini yake fada fi ma ta yatahaqqaq tahrimu ayni muta'amali fi ainihin abin da kafiri yazo yake son ku yi mu'amala da shi shi ake duba wa adamu al-i'tibari bi fasadi mu'taqidihim wa mu'amalatihim fi ma bainahum kar kai la'akari cewa ai kafirai suna mu'amala da haram eh, ta hanyar haram ya tara kudinsa manzo Allah duk bai dubi wannan ba saboda ai yahudawa an sani suna mu'amalar haram amma duk da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu'amalar da ke tsakaninsa da bayahudi akan hatsi ne kaga ba ruwansa da ta wace hanya bayahuda da ya samu jari la babu ruwanka da wannan shi Allah bai tambayar ka abin da baka sani ba wa fi jawazu bai istilahi wa rahmihi wanda wannan ya tabbatar mana halalcin cinikin makami da kuma jinginar makami domin abin da annabi ya aikata ke wa ijaratihi hata hayan makami wanda shi ma sunna ta tabbatar halal wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata wa gairu zalika min al-kafiri ma lam yakun harbiyan sharadin shine idan dai wannan kafirin ba abokin yaki bane saboda shi wannan bayahudan da yake zaune a garin Madina kafiri ne kan hakika amma ba kafiri abokin yaki ba ne inda a ce wannan kafiri yana cikin abokan yaki da musulmai annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai dauki makaminsa ya ba mu wannan kafiri a matsayin jingina saboda haka yasa malamai suke cewa ba a cinikin makami da kafiri abokin yaki amma ana cinikin makami da kafirin da ba a yaki shi wa fi tubutu amlaki ahli zimma fi wanda wannan kuma ya nuna maka adalcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato annabi yana da adalci yana da kirki yana da karimci domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya ci yaki ya ci yahudawan madina kaf da yaki waɗanda suke zaune a kusa da madina an gama da su waɗanda suke zaune a khaibar waje da madina su ma an gama da su amma manzo Allah bai kashe su ba sai ya bar su su zauna suna zama a cikin madina suna mu'amalar su wanda su ake kira kafiran amana manzo Allah ya kyale su suna Madina suna harkokin su ya bar musu dukiyar har ma kuma gashi manzo Allah yana karban jingina da ya dauki jingina kai ya ba mu wannan ba yahudi saboda ya karbi sa kaga ya gwada manzo Allah yana da saukin hali inda a ce manzo Allah yana da tsanantawa da dukiyar yahudawa gaba ɗaya sai ya kwace ba ma a ce wai ya ba da surkensa a matsayin jingina yana neman abinci a wajen ba yahudi ba wanda wannan ya nuna maka yadda ya kamata musulmai su zauna da kafirai ka kyautata zama da shi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya aikata da su ke wa fi jawazu shira'i bi thamani mu'ajjal wanda labarin kuma har yanzu yana yana yana tabbatar mana halaskin a kai kaya amma a matsayin bashi domin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata ke وفيه جواز اتخاذ الدروع وغيرها من آلات Harbi, wanda wannan ya nuna musulmi ya rike makami abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata ke don zai yi wuya a wannan lokaci ka sami wani gida da ba makami saboda haka manzon Allah cikin gidansa akwai makamai idan tawakkali ne ga Allah baka kai annabi sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka manzon Allah yana da makami da ya adana saboda bin umarnin Allah wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin kaga Allah ne ya umarni a makafirai tanadi saboda haka yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da tanadin makami wa annahu ghayru qadihin fi tawakkul ashe ajiye makami baya aibanta tawakkalin mutum ga Allah tabaraka wa ta'ala wannan duk bayanin al-Imam al-Aini wato bi sharhin Sahih al-Bukhari وفيه أن قنية آلة الحرب لا تدل على تهديدها kuma wannan yana nuna cewa don mutum ya aje makami a gida baya nuna cewa wannan makamin hubusi ne wato ya yi wakafinsa la yana iya cinikinsa ana iya gadonsa wa fihi anna aksara kuti zalika al-asr al-sha'ir wanda wannan kuma yana nuna akasarin abincin mutanen Madina a wannan lokaci wato shine hatsin sha'ir kaga annabi sallallahu alaihi wasallam hatsin da ya karba saboda ya ciyar da iyalansa kenan kuma har haɗin da ya karba don ya ba ma naufal bin haris bin abdul muttalib a lokacin da ya aure wa fihi ma kana fihi nabi min tawadu wannan wannan labari ya nuna kaskantar da kai na manzon Allah wato annabi yana da tawali'u bayi da girman kai manzon Allah ba shi da girman kai wa zuhdi fi dunya wannan labarin ya nuna manzon Allah ya yi kokarin wato hattara game da duniya manzon Allah yana taka tsantsan game da tara dukiya idan aka ce annabi ya aika sulkansa jingina a karɓo mara ya ciyar da iyali kaga wannan ya gwada mazan Allah bai tara duniya yadda zai damu kansa ba wata kallon minha ma'a kudurakki alaiha duk da cewar a lokacin mazan Allah yana da damar ya mallaki dukiyar da babu mai irin ta a duniya gaba daya saboda a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci duka waɗanda suka yaƙe shi ya ci nasara a kansu to kaga idan da a ce tara ganima shine abin da ke gaban manzon Allah da a garin Madina babu wanda zai kai annabi sallallahu alaihi wasallam yawan dukiya amma kuma manzon Allah ba wannan ne a gaban shi ba sai gashi yana aikawa a karɓo mar bashin abinci wanda ya nuna maka annabi sallallahu alaihi wasallam bai damu da tara dukiya ba wal labi alladhi abba bihi ila adam al iddikhari me yasa manzon Allah baya tanadi hatta ta da ila rahal bir'ihi har ta kai ga sai ya ba da jinginan sulkensa kafin ya samu abinci wanda wannan eh, ibn hajar ya yi magana a kansa kuma a cikin fatul bari yana jufi na shida shafi na 261 yana kitabul khumusi babu adabul khubus uh, shi annabi sallallahu alaihi wasallam babu shakka yana tanadin abinci a gidansa manzon Allah yana tanadin abinci kana yaddafiru li ahlihi quta sanatihim manzon Allah yakan tanada abincin da za a ci na shekara guda har ma shekara biyu a gidansa to amma ibn hajar yace summa fi tulis sana saboda kirkin manzon Allah wanda shi ne abinda alhajibul ayyi yake faɗa manzo Allah duk da cewar yana tanadin abincin kamar baya tanadi zai adana abincin shekara guda amma kafin shekarar ta kare yahtaju liman yaqruhu ila ikrari shay'in minhu ya'ni fa yukhrijuh mutum zai taho yana bukatar taimako sai manzo Allah ya ce a buɗe rungun a debo a bashi to idan aka buɗe rungu aka ɗebo aka ba mutumin kaga abinci ya rubu har a waye gari an yi tanadin abinci kuma gashi ya kare to abin da ya faru da annabi sallallahu alaihi wasallam ke yana yana cewa fa yahtaju ila an yu'awwida man ya'khudhu minha iwaba falidhalika istadana wannan dalili yasa har ma annabi sallallahu alaihi wasallam yakan nemi bashi wanda yana cikin bayanin ibnu hajar al-hafiz aini yake kuma ba wai shi kansa annabi ne ma wannan labarin yake karantar da mu wasu halaye masu kyau game da shi ba yake hatta iyalan manzon Allah wannan labarin ba darasi ne gare mu darasi ne gare mu yace wa fihi azwajihi li sabrihin ma'hu ala zalika a ce gidaje guda tara na matan manzon Allah za su yi hakuri babu abinci a gida kaga wannan ya zama abin koyi gare mu a yanzu saboda haka abin da ya ta sai zama darussa ne da yawa yana cewa fi fawaid ukhra fa'idoji na nan da yawa wanda in ka dubi sharhi wannan hadisin zaka ga bayanai da malamai suke yi matsala ta biyu sai fassada da min yahud me yasa manzon Allah ya nemi bashi wajen yahud ba musulmai ne a garin shin sahabbai ba su da wadatan da za a ci bashi a wurin sai wajen ba yahude masana hadisi sun bada sun bada amsa a nan don misali ibn hajar eh, a shafin da yake yace qamal ulama malamai sun fada akan hikimar da ta sa al-hikmatu fi bi al-mu'amalati mayasir sahaba ila mu'amalati al-yahud babu shakka a cikin madina akwai mawadata musulmai sahabban manzon Allah akwai masu hali a garin madina amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya iya aika a karba mar bashi a wajen su ya aika wajen bayahudi wannan sai kanka in ka zauna kai tunani zai tabbatar maka gaskiyar manzon Allah zai tabbatar maka annabi sallallahu alaihi wasallam ba duniya bace a gaban sa. yake malamai suka ce in ma bi bayanin jawazi na daya abin da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karban bashi a wajen musulmai ya karba a wajen yahudu saboda ya karantar da mu halarcin karban bashi wajen yahudu inda bai yi ba kaga za mu kyamaci dukiyarsu sai gashi manzon Allah da kansa ya yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci abincinsu sun gayyace shi an dafa abinci ya ci wanda duk hadisai sun inganta a kai manzon Allah ya karbi bashi wurinsu kaga duk yana nuna mana don Allah ya turo shi ne karantar da mu addini saboda haka hatta mu'amalar mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu ta yadda zamu zauna da waɗanda ba musulmi ba wato wannan shine dalili na farko na biyu malamai suka ce li'annahum lam yakun illa hum zaka ta'amul fadil an hadith ghairihim tana yiwuwa kuma sahabbai din a wannan lokacin babu abincin a wurin tana yiwuwa duk da babu bayanin da ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika wajen wani daga cikin sahabbansa Eh, na uku au khashiya annahum la ya'khuduna minhu samadan aw iwada annabi ya ci tsoron idan ya nemi bashi wajen musulmai sahabbai ce ga sulkena yanzu kamar kai ne a yanzu wanda ma kai imanin na ne na sahabbai ba a ce manzon Allah yana nan a tare da mu ya aiko ka yana buƙatar haƙi sa'i talatin ga sulke na za ka karbi ke ba za karba ba ita ya da Allah ku kai manzon Allah buhu uku ko ba ma sa'i talatin ku kai mar buhu uku ba za ku karba ba idan ku su karba ba to shekan dan ku yi amfani da wannan dama ya sanya wasu wasi a zukatan musulmai ai muhammad dama yana kiran mutane da dai ya karba zuciyarsu ai da ba da kaga manzo Allah bai haka ba saboda haka sai ya ki karban bashin ba a wajen musulmai falam yurid tawfiq alaihim manzo Allah bai nufi ya kunta kama kowa ba fa inna la yabudu an yakuna fihim izlaka man yaqdiru ala zalika da hajar yace ai a wannan lokacin akwai musulman da za su iya ba wa annabi abin da zai ci a gidansa wa aksar min fiye da ma abin da manzon Allah ya karba wajen bayahudi akwai su akwai mawadata sahabbai da dama amma idan ka ji manzo Allah ya kira jama'a ku zo ku ba da taimako za ka samu aikin addini ne ba ciyar da gidansa ba babu inda manzo Allah ya taba neman agaji don ya ciyar da iyalinsa saboda wannan aikinsa ne wancan ku aikin Allah ne sai ce fala allahu lam yutlihum ala zalika tana yiwa ma annabi bai taba nuna ba sahabbai haka din ba وإنما اطلع عليه من لم يكن موسرا به ممن نقل ذلك wanda kawai ya san da haka shine wanda ya ba mu labarin saboda haka na kusa da shi su suka sani kaga anas ya girma a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam matarsa aisha da ta da labarin matarsa kaga a gida ne abdullahi abbas shi ma ya zauna gidan manzon allah sallallahu alaihi wasallam kaga kenan na kusa da shi ne suka san me ya faru manzon Allah bai ma nuna wa wato sahabbansa hatta makwabta bai nuna musu ba illa kamar labarin laufar wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira wasu sahabbai ya tura su saboda taimako da zai ma wancan a kaga wannan ba zai damu sahabbai ba amma a ce gidan manzon Allah babu abinci ga sulke ku kai ma ba yahude in sahabbai suka sani ba za su kyale ba saboda ake sa babu ma wanda ya sani sai waɗanda suke kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam wanda wannan hakika yana nuna maka cewa idan zaka ka karantar da addini ka yi shi domin Allah ba wai za ka ɗora wa mutane da wainiyar ba akwai wanda zai ce aini na zauna garin na ina ta koyar da mutane amma ke fa ne gagara ta yi ke mutanen mugaye to mutanen mugaye dama kana koyar da su ka samu kuɗi ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana karantar da mutane amma gidansa abin da zai ci ne dame shi ba ruwansa bai gaya ba kowa ba saboda haka ka yi abu domin Allah Allah da kake domin sa yana ganin ka wato shine abin da manzo Allah ya karantar da mu saboda haka la shakka cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata akwai darussa masu yawan gaske اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله صبرك يسا حتى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وتسوم فهمت الشيوع ta abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi na mu'amala da yahudawa sun fahimta cewa ita haram ba ta kaura tana tsayawa ga wanda ya aikata ta wato abin da ga shi ne wanda ya zo cikin sharhin eh, ibn al-mulaqqin da yayi ma wannan hadisin na sahih bukhari ce daga cikin waɗanda suke fahimtar haka akwai abdullahi bin mas'ud abdullahi bin mas'ud yana cewa haram ba ta kaura daga wanda ya aikata ta روي أن رجلا سأله فقال لجار لا يتورع من أكل الربا wannan bayan rasuwar mazan Allah sallallahu alaihi wasallam wani mutum yake tambayar Abdullahi bin Mas'ud Abdullah bin Mas'ud sahabi ne mutumin yake masa yabna mas'udin ina da makwabci shi wannan makwabcin bai damu da cin riba ba wato yana harka ta riba bai damu da ita ba wala min aqli ma la yasluh haka nan dukiyar da bata halatta ba shi ba ruwansa ba wa huwa yad'una ila ga shi makwabci na ne saboda ka wani lokaci zai yi abinci sai ya ce ku zo mu ci yana tambayar Abdullah bin Mas'ud wa yaqulu lana al-haja fa nastaqrib bukata ta kan same mu saboda zama nan makwabtaka ya zama dole sai mun nemi shi a wajensa saboda ka wannan abu yana yana samun shakka a zuciyata shi wannan makwabci nawa bai damu da cin haram ba yana harka ta riba da duk wata harka ta haramun saboda haka dukiyarsa mun riga mun sani ba dukiyar halal ba ce shin yaya zaman mu da shi idan an yi girki a gidansa ya kira mu ci abinci za mu iya ci idan bukata ta same mu za mu iya neman bashi a wurinsa abdullahi bin masud wanda sahabi ne sai ya ce a jibbu ila ta'alihi idan ya gayyace ka cin abinci maza ka je ku ci wasta karibuhu kuma idan bukata ta same ka ka je sa ka karɓi bashi kaga ya nuna cewa haram din ta tsaya a kanka kai bai shafe ka kai bai shafe ka saboda mu'amalar da ke ka da shi da baji shi inda ya samu dukiyarsa daban ne kai kuma yadda kake samu ta wajen shi daban ne yace falakal mahna'u alaihim ma'asam kai ka mora shi ya samu laifi saboda ka shi laifin ya tsaya a kansa kaga wannan fatawa ce ta sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace haka nan Abdullah bin Umar Abdullah bin Umar wanda shi ma sahabi ne an masa tambaya an akali ta'ami man ya'kulu riba mutumin mutumin da ya tara dukiyarsa ta riba ta kudin ruwa shin wannan mutumin za a ci abincinsa Abdullah bin Umar yace fa ajabahu babu laifi haka nan al-Imam an-Nakhai an masa tambaya an ga rajuli yarithul mala minhu halal wal haram mutum ne ya gaji dukiya dukiyar kuma a hauce ne take akwai halal akwai haram fa qala sai ce la ya harumu illa ilayhi illa haramun bi aini babu abin da ke haramta gare shi sai haramun da ya tabbata a fili kaga idan haram din bai tabbata a fili ba za a gaji wannan dukiya amma idan an ga haram din a fili to wannan haramun din sai a yi kokarin rabuwa da shi ko kuma idan ana iya sanin yawan haram da ke cikin wannan dukiya to za a iya ware wannan haram din ai sadaka da ita amma idan ba a iya ganewa ba dukiyar a hausu ne take akwai haram akwai halal al-imam an-nakhai yake halal ne a gaji wannan dukiyar gaba yanta saboda abin da ake la'akari wato da shi shine ainihin haram shin haram din ta bayyana gare ka ko a'a idan haram ba ta bayyana gare ka ba babu laifi ka yi mu'amala da mutum a kai haka nan al makhul haka nan al-imam zuhri idan talaqa al-halal bil haram fala ba'sa idan halal da haram sun hasu sun garwaya an kasa bambantawa nan dan mutum yayi amfani da shi ba laifi ne. wato ta wajen gado kenan wa inna ma yukrahu min dhalika shay'u yu'raf bi ayni ibn munzir da yake kawo dalilai da aka samu daga sahabban manzon Allah da tabi'ai da tabi'ut tabi'in sai yace ai babban abin misali shine annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah da shi yazo da alqur'ani alqur'anin nan kuma a cikin sa Allah tabaraka ta'ala ya gaya mana yahudawa misali a suratul ma'ida aya ta 42 Allah ya gaya mana siffar yahudawa yace sama'una lil kadhibi akaluna lis-suhti wato yahudawa masu cin haram ne in ji allah tabaraka wa ta'ala kaga annabi ya fi mu sanin yahudawa maciya haram ne amma duk da haka ibn al ya yace wa qad hana shari'u dir'ahu inda yahudiyyin ala ta'ami ahli baiti duk da haka manzon Allah ya dauki sulkensa ya da jingina wajen ba yahude saboda ya samu abinci kaga wannan ya tabbatar maka annabi ya san cewa yahudawa maciya haram ne amma haram din ya tsaya akan mu'amalar da zai yi da su da bane saboda haka yasa wannan haramun din baya kaura wanda al-Imam Tabari yace misali in ka duba ma a ka'ida ta musulunci idan an ci kasar kafirai da yaki ai waɗannan kafirai ana dora musu haraji na jizya idan kafirai suna zama a kasar musulmai min ahlul kitab ya zama to ahlul kitabi ne to akwai haraji da za su rika bayarwa wannan haraji ana sa aljizya harajin nan za a rika karba wurin su al-imamu qabari yace to ai ma'a ilmihi annabi da ya shar'anta haka ya fi kowa sani bi anna aksara amwalihim akmalul humur wal hanazir akasarin dukiyar kafirai daga cinikin giya ne sai cinikin aladu da kannuka amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da haka bai hada a ce a karbi jizya a wurinsu ba jizyar da za a karba a wurinsu jizya ce wanda sun tara ta daga dukiyar haram amma haram din ya tsaya a kansu wanda shine al-imamu tabari yace abyadu dalala ala man kana min ahli al-islam bi yadihi malun la yudra min haramin kasabahu aw min halalin fa innahu la yahrumu qabulukum liman uh, ughtiyahu idan wani yana mu'amala da haram ya zama dukiyarsa akwai halal akwai haram sai ya ɗauki kyauta sai ya baka al'imamu kabar ya ce to idan ka ki karɓar wannan kyauta ba ka da wata hujja saboda ai haram ɗin ba ta ƙaura daga kansa ta dawo kanka sai al'imamu kabar ya ce wa bi nahawi dalika qalatil a'imma min as-sahaba wa tabi'in wannan ita ce fatawar masana daga cikin sahabban manzon Allah da kuma tabi'ai wanda ta ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata sai ya zama su ya karantar da mu ilimi mai yawa ta wannan mu'amala da ya aikata sai matsala ta uku hadisin da za mu karanta hadisi na biyar وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أنكر حديث لك أبو ya الله gare shi. abu huraira yake kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce abbaharu yurkabu bi nafaqatihi wato ana hawan dabba wato bayan dabba ana hawansa bi nafaqatihi bisa sharadin wato ciyar da wannan dabba idan kana marhunan idan dabban idan wannan dabba ta kasance ta jingina misali mutum yana da dabba ya ba da ta. wanda aka ba shi jinginar yana iya hawan wannan dabba an ba ka jinginan dabba sai ka karbo wannan dabba sai ka ringa hawa kana hawa hawan da kake yi sai mazan Allah ya ce bi nafaqatihi gwargwadon ciyar da wannan dabba da zaka yi kaga kenan zaka ciyar da dabban sannan kuma an baka damar ka hauta wala banu darri annabi sallallahu alaihi wasallam ce nonon da aka tatsa domin idan aka ce addarru masdari ne bi ma'ana darrati ya'ani zati bar'i nonon da aka tatsa na dabba idan mutum yana da a ce tunkiya ko yana da saniya sai ya ba da jinginarta tunda mun ce duk abin da aka halatta cinikinsa ana jingina shi don haka mutum yana iya ba da jinginin dabba idan mutum ya da jinginar saniya misali zai zama to ita wannan saniya ai kaga tana da nono annabi sallallahu alaihi wasallam ce to wanda ya karbi cinginan wannan saniya nonon da yake tatsa yana da damar ya yi amfani da shi yushrabu wato za a sha wannan nono da aka tatsa bi nafaqatihi gwargwadon tsawainiyar da yake ma wannan saniya saboda ka tunda an baka jingina ta saniya to wannan saniyar idan tana da nono za ka iya kaka ka sha amma dole kuma ka riga ciyar da wannan saniya din idan kana marhunan idan wannan dabba ta kasance ta jingina sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wa alal ladhi yarkabu wa yashrabu nafaqa wanda yake hawan wannan dabba wanda ke shan nonon wannan dabba tsawaniyar dai tana kanka wa alal ladhi yarkabu wanda ke hawan wannan dabba ويشرب وعند كيشون نون ومن دبا النفقة وهي تلاكا رواه البخاري أن حديث الباب البخاري يروي توشي ينا باب الرهن مركوب ومحلوب كما الإمام الترمذي يروي توشي ينا كتاب البيوت باب ما جاء في الانتفاء بالرهن الرهن الظهر يركب إذا كان مرهونا أن شيء لفظ الإمام الترمذي الظهر يركب إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب نفقته أنا هون دبر دعك بعد جنجنتا أنا شن nonon da aka tatsa na dabbar da aka ba da jinginarta amma ba za Allah ya ce wanda ke hawan wannan dabba wanda ke shan nonon wannan dabba to fa ɗawainiyar dabban tana kansa ba ta kan ainihin mai dabban kamar misali mutum yana da saniya ya ba da jingina ta da ya ba da jingina sai kuma kana aikawa gidan shi don Allah ka rika aiko ciyawan da za a ba ta. amma idan safiya yayi sai ka dauko ƙwarya ka tatsi nono ka shanye ai ga ba zai yi ba shine manzo Allah yace tunda ya ba da jinginan dabba din kai da kake hawan dabba to ciyar da dabban fa tana kanka kai da kake tatsar wannan dabba to ciyar da wannan dabba fatan yana kanka sai ranar da mai bashi ya dawo da kudin sai ya karbi wannan dabba hadisin yadda ya zo a bulugun mara lafazin ya taho a sunan ibn majah ina kitabun ruhun babun Rahman marhubun wa bahlu hadisin yana sunan dara kutuni yana kitabun guyo annabi sallallahu alaihi wasallam yana mana bayanin halalcin amfana da dabbar da aka ba jingina saboda haka yasa kamar al-imam da su dan babin da yayi hadisin babu ma ja ma ja fil intifa'i bin ra'd ana iya amfana da kayan jingina don wannan hadisi abin da yake mana ishara da shi kenan wato idan an ba da jingina ana iya amfana da wannan kayan jingina da aka bayar illa dai ga a sharaɗin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yani turkabu dallatu bi qadari alatiha gwargwadon ciyar da wannan dabba gwargwadon hawan da za ka yi yani wa tuhlabu bi qadari alatiha gwargwadon ciyar da dabba gwargwadon tatsan madaranta da za ka sha wanda wanda shi ne fahimta da aka samu hatta daga sahabbai zuwa ga tabi'ai a littafin farkon bayani ibnu hajar yana sharhin wannan hadisin da muka karanta التي وفيه هجة لمن قال يجوز للمرتهن الانتفاء بالرهن وابن هجر ديكاو حديث النم ينا ينا كفى من هجاج نتشيور أفايما لما يجي غنم باب ليتي إذن أمبادة جنجنر كايا أي أمفاني دو أنن كايا ولو لم يأذن له المالك كودا ميدوكير ببعد إذن بقى domin wannan hadisin abin da yake mana ishara da shi ke kaga mutum yana da dabba ya ba da jinginanta wanda ya karbi jingina sai gashi yana tatsan madaranta yana sha kaga hadisin bai ce mana ya nemi izinin mai kaya kafin ya tatsa bala babu wannan yana tatsan madaranta yana sha wato wannan ya nuna kenan idan aka ba mutum jinginar dabba yana iya tatsan nonon ta ya sha ba tare da ya nemi izinin asali ne wannan saniyar ko dabban da aka ba shi ta ba saboda wannan hadisi kuma wannan ita ce fahimtar al'imam ahmad da wasu malamai na sunna amma akwai malaman da suke ganin ba daidai ba ne a yi amfani da dukiyar da aka ba da jinginarsa saboda aka yi sa aka samu hadisan guda biyu ibn hajjere kawo su a jere hadisi na farko yana nuna an ba da damar a yi amfani da kayan jingina ko da babu izinin mutumin da ya ba da wannan jingina wanda wannan ita ce fahimtar alimamu abu kuma zahiri shi ne hadisin mazan Allah sallallahu alaihi wasallam amma abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana isharar shi a nan wato shi ne ya kasance kana ɗawainiya da wannan dabban kafin ka yi amfani da ita wannan dabba da kafin ka tatsi nonon ta ka sha dole sai ya zama kai ne za ka ciyar da wannan dabba saboda haka idan kana ciyar da ita kana kulawa da ita kai ne wanda za ka rika hawa babu laifi amma idan ba ka yi fa ya nuna haramun ki to abin da akasarin malaman sunna suke cewa akasarin malaman suke suna ganin ba daidai bane mutum ya amfani da kayan jigina sam sam saboda ka suna tawilin wannan hadisin tawilin hadisa li kaunihi wa rada ala khilaf al-qiyas yani min wajhayn na farko a tajwiz li ghayri al an yarkaba wa yashrab bi ghayri iznihi kamar an ba da damar mutumin da aka bashi jingina ya hau dabban ko ya sha nononsa ba tare da samun izini ba musamman saboda akwai hadisin abdullahi bin umar wanda yana sahih bukhari wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tuhlabu mashiyatu imri'in bi ghairi iznihi kar a tafi nonon dabbar wani mutum sai da idanunsa wannan hadisin yana sayi bukari wanda hadisin sai ya zama kamar yana karo da wannan saboda haka yasa da yawa malaman fiqh ba su aiki da wannan hadisi amma hakika wannan hadisin ya dace kamar yadda eh, ibn hajar ya kawo shi a littafin bulugul Mara domin hadisi ne wanda ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam eh, malamai sun yi magana a kai misali littafin al-mughni na ibn qudama yana juz'i na hudu shafin ɗari biyu da hamsin da biyu ai annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce idan an ba da jingina ku yi amfani da shi ba a ba haka manzon Allah ya faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam yi magana akan nafaqatul hayawani wajiba walil murtahin fihi haƙƙun. ciyar da wannan dabba ai dole ne ciyar da dabba misali tana da saniya ka ba da jinginarta saniyar da aka ba da jingina ai dole a ciyar da ita wa zai ciyar da dabba kaga shi wanda ka ba wa jingina zai ciyar da wannan dabba ashe an samu wani aiki da ke ma dabbanka yana ta dabbanka aiki sai zama kamar ladan aikinsa shine ya tatsi nono ta ya sha amma da a ce baya ɗawainiya ga wannan dabba to ba yadda za a yi ya tatsi wannan dabba sai da izininka amma tun da yake yana da ɗawainiya da yake ma wannan dabba kamar lada ne na wahala da yake sha wa qad amtada istifa'u haqqihi min nama'ir rahli wa niyabati 'an maliki fi ma wajaba alayhi saboda asali idan ka ɗauki saniya ka ba da jinginar ta ga wani to wannan saniya ai dole ne ka rika aika abincin ta a kullum na baka jingina ta saniya ba ni kudi zuwa ranar kaza misali to ita saniyar ai ba ga wani zauna haka za ta yi ba ta ci ba ta sha ba ya kamata ka rika aika abincinta to amma tun da baka aikawa wanda ya karbi jinginar wannan saniya shi zai rika ciyar da wannan saniyar ciyar da saniyar da yake yi shine manzon Allah ya ce to ladanka shine ya mori ta wannan saniya ya rika tatsanta yana sha yana kuma iya hawa dabban idan misali rakumi ne tunda yana ciyar da rakumin to yana iya hawansa ko jaki ko doki misali kafin ranar da za ka zo karbi wannan dabban amma cewar za a yi amfani da eh, dukiyar jingina ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta a yi amfani da kayan jingina idan ana ɗawainiya ma wannan kayan jingina idan ba a masa ɗawainiya to ba daidai ba ne ka yi amfani da shi kuma haka limamu sirri ya faɗa Eh, da ya kawo hadisi a sunan tirmidhi hadisi na dubu da dari biyu da hamsin da hudu ya ce wal amalu ala hadha al hadith inda ba'd ahli al ilmi wa huwa qawlu ahmad wa ishaq wa da shine abinda ishaq bin rahawa yake faɗa da al-imam ahmad cewa babu laifi idan mutum ya tafi dabba ta jingina to wannan dabbar idan yana ciyar da ita zai tafi naunansa babu laifi a matsayin ladan wahalarsa idan yana ciyar da wannan dabba zai iya hawarta a matsayin ladan wahala, wannan fahimta ta rima muhammad sai ta dace da hadisin Addis sallallahu alaihi wasallam duk da cewa malamai da yawa suna kyamar idan an ba da kayan jingina a yi amfani da shi wanda a nan ibn qayyim jawziya a littafin ilamun muwaqqi'in mujallal na farko shafin 311 ya warware mushkilar da ake gani tattare da wannan hadisi cewa ya za a bayar da kayan jingina kuma a more shi yayi magana kai. yana cewa wa sawabu ma dalla alaihi wa qawaidu shari'ati wa ha? la taktabi siwahu fa inna ar-rahna idha kana hayawanan muhtaraman fi nafsihi yake misali kai ne ka ɗauki dabbar ka ka bada jinginan ta maqbuban bi yadin murtahin tunda Allah tabaraka wa ta'ala abinda ya faɗa a cikin alqur'ani yana cewa farihadun maqbuba jingina abin karba kaga ya nuna lokacin da kake ba da jingina dole a karba saboda ka ka ba da ka wani ya karba a matsayin jingina to wannan dabba da ya karba ai dabba tana da daraja tana da nata hakki ya kamata a ciyar da ita waye zai ciyar da ita kaga kenan wanda ya karbi ta shi zai rika ciyar da wannan dabba saboda haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ladan wahalasta na ciyar da wannan dabba shi ya more ta wato ya rika tatsan nonon ta yana amfani da shi eh, idan hawa ne idan dabbar hawa ce ya rika hawan wannan dabba saboda wahalar da yake yi na tsawaniyarta wannan bai saba ma iyaki ba wanda ya zo cikin bayani na al-Imam Shawkani malaman hadisi da yawa sun tabbatar da wannan so hadisin nan na fari da yake karantar da mu wato shine ana iya amfani da kayan jingina akan sharadi sharadin ne idan ana wahala da wannan kayan to za a mori kayan gwargwadon wahala da ake yi shine da wannan hadisi yake mana isharar shi sai hadisi na karshe wanda ita ce matsala ta hudu wanda shi kuma hadisin yana nuna ba za a yi amfani da kayan gida ba ya ce wa anhu kuma an karɓo hadisin har yanzu daga abu huraira radiyallahu anhu Allah ya kare yadda gare shi kana abu huraira ce, kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mazan Allah ya ce la ya galakun rahanu wato jingina ba ta kulle ikon mallaka jingina ba ta kulle ikon mallaka shine la yahlaku rahnu min sahibihi ga mai mallakan wannan kayan jingina allazi rahalahu wanda ya bada jingina kayansa wato dan ka bada jingina wannan jinginar baka kulle masa mallakar damar eh, wato dama ta mallakan wannan abin ba wanda shine yasa ibnu hajar ya kawo hadisin nan bayan wancan saboda hadisin kamar yana akasin wancan kaga wancan hadisin yana nuna idan mutum ya ba da jinginar dabba yana iya moranta, yana iya tatsanta ya sha ba tare da ya nemi izini ba amma kuma wannan hadisin yana cewa jingina ba ta kulle damar mallakan abinda mutum ya ba da jinginarsa wato dan ka ɗauki dabba ka ba da jingina baya nuna cewa wannan dabba ta fi ta ka. har yanzu dai dabbar ka ce shine abin da manzon Allah yake nufi sallallahu alaihi wa sallam shi yasa a karshen magana annabi sallallahu alaihi ya yake lahu gulmuhu moriyar dabban tashi ce wa alaihi gurmuhu kuma bashin sa yana nan a shi domin idan aka ce gurmu ana nufin bashi yana daga cikin sunayen bashi uh, shi yasa daga cikin hadisai da ake neman tsari game da bashi uh, akwai kalmar ta al wato abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa anan idan ka dauki dabba ka bada dingina ka ko ko ka dauki dukiyar ka ka bada dingina lahu gunnuhu moriyar wannan kayan dinginan naka ba na wanda ya karbi dinginan ba na mai ainihin dukiyar idan dabba ce ka bada ita moriyar da ake samu a cikin wannan dabba ta mai dabban ne ba ta wanda ya karbi dinginan dabban ba kaga sai zama hadisin nan yana akasin wancan wa alaihi gurmuhu kuma bashin sai yana na akan shi kaga wannan hadisin yana nuna cewa dan ka dauki dabbar ka ka ba da jingina ko ka dauki kayan ka ka bayar da shi jingina wannan kayan bai fita mallakan ka ba har yanzu dai kayan nan naka ne saboda haka abinda hadisin yake nuna mana shine idan a ce dabba ce ka ba da jingina to fa dabban nan idan ta wato idan nono ya taru to sai dai mai dabba ya aika a tatsa a kawo gidan shi kai da ka tafi ginin dabba wannan nonon ba naka ba ne shi ne abin da mazan Allah yake nufi domin idan aka ce ba naka ba ne kaga kenan jingina ta raba ka da ikon wato abin da naka ne jingina a dalilin jingina baka samu damar sarrafa abin da yake naka ne Shi ne mazan Allah yake cewa la yaglaqu rahlu wato jingina ba ta kulla dama jingina ba ta kulle ikon mai mallaka akan abin da ya mallaka wannan ya zo cikin bayanin ibn al-asir a littafin al-nihayat fi garib al-hadith yana juzu ila shafin 377 yace da larabci akan ce galikar rahnu yaglaku gudukan idza bakiyati yadil murtahid wato ana amfani da wannan kalma ta galika da ya yaglaku da kuma ya'ani gudukan ta tashin jingina idan ka ɗauki dukiya ka ba ma wani a matsayin jingina la ya ƙadiru rahinuhu ala takalisihi wanda kai da ka ba da jinginar ba za ka sake samun damar kubutar da kayan ka ba sai ibn al-afir ya ba da labari a kai ya ce wal ma'ana annahu la yastahiquhu al-murtahin idza lam yastahiquhu sahibu a zamanin jahiliya ya'ni kana hadha min fi'l al-jahiliya kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam larabawa suna haka inna rahima idza lam yu'addi ma alaihi fil waqti mu'ayyan lokacin da ka kawo kayan ka zaka ba da jingina sai a sa lokacin da zaka biya bashi idan aka sa wannan lokaci idan har lokacin yayi baka biya ba malakan murtahinur rahna wanda ka ba wa jinginar shikenan ya mallaki dukiyar da ka bashi matukar ka sa ranar da zaka biya bashi baka biya ba to dubu wannan jigina da aka bayar ta zama wato ta wanda ya baka shi wannan kudin wannan a zamanin jahiliya kenan fa abtalahu islam amma lokacin da Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam sai mazan Allah ya ce wannan abin haramun ne wato shine mazan Allah yake cewa jingina ba ta kulle ikon mallaka na mai kaya saboda haka dan ka ba da jingina bai yiwuwa a ce dukiyar ta zama ta wancan har yanzu dai dukiyar ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa idan lokacin biyan bashi yayi baka biya ba har yanzu dai wanda dukiyar ta ka ce sai dai a ta maka zuwa lokacin da za ka samu halin dawo da shi a nan eh, ibn al-utaymin eh, littafin fatwa jidalal wal ikram sharhin bulugul maram yace akwai surori guda biyu ta yadda ake samun haramci yake shigowa ta jingina na ɗaya wato shine innal mustahin Kudu rahna wa yastaqilluhu fa ya'khudhu ajrahu يعني مؤجر ومنافع ينتفع بها ولا يكون للراهن منها شيء وهذا إجلاب كما مثال gidan هيا wanda har yanzu mutane suna yi ga gida na ba da jinginarsa saboda haka daga ranar da ya bada jingina wanda ya karbi jingina idan an tara kudin haya sai a kai shi wanda aka bawa wanda ya karbi jinginan gidan saboda haka sai rika karban kudin gidan haya kaga kenan ba mai gidan ba ne, da mai gida ke karban kudin gidan haya amma yanzu tunda ya bada jingina to wanda ya karbi jinginan gidan shi zai rika karban kudaden haya da aka biya wannan haramun ne saboda abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana din ya tabbata saboda ya nuna cewa jingina ta raba mutum da mallakar abinsa lokacin da ya bada jingina shikenan kuma mallakar abin sai ya fita daga hannunsa na'am ta tashin dabba wannan akwai dalili kamar yadda ibn qayyim yayi bayani in ka bada jinginan dabba dabban nan tunda ana ciyar da ita ladan ciyar da ita a hauta amma gidan haya in ka bada jinginan sa ta wani dalili wanda ya karbi jinginan nan zai karbi ainihin kudaden haya da ake biya babu wahalar da yake da wannan gida bare a ce yana fidda wahalar sa ne daga wannan kudin kaga kenan an shiga hadisin da manzon Allah yake faɗa hadisin da muka karanta a baya kullu kirdin jarra naf'an ya'ni fa huwa riba duk wani rance da ya jawo amfani ya zama riba rance ne illa dai kawai baka yadda ka ba da kuɗi haka kawai ba sai an ba da wata kadara shi sa aka kira ta jingina to yanzu da aka baka kaddara a matsayin jingina ga shi ka ci riba wannan ribar da kake ci karkashin rance riba ne ya zama haramu saboda haka ibn al-usaymin ne bayani a nan ce wa hada iglaqun li'annaka hulka bainahu wa bain sahibihi fa inna manafi'a ar-rahni la shakka annahu li sahibi ar idan ka ba da jingina to duk amfanin da wannan kaya ya samar na mai kaya ne saboda haka idan gidan haya ne ga gidan haya na baka jingina wannan gidan haya kar ka ɗauka ya zama naka lana wannan gidan haya bai zama naka ba saboda haka duk sa'ilin da aka biya kudin haya na wani ni da na baka wannan gida a matsayin jingina gidan nan mallaka na ne saboda haka kudaden haya na wani kai da ka karbi jinginan gida gida dai a matsayin lamuni ne shi sa ake cewa an ɗaura bashi ne da wannan gidan an ɗaura bashi bi ma'ana baka yadda ka ba ni sabar kuɗi ba sai na baka wata kaddara wanda za ka rike a hannunka amma dukiyar ba za ta taba zama taka ba wanda ne abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana a cikin wannan hadisi sai yace na biyu ta inda jingina take haramta shine bayanin da ibn al-asir yayi wato kamar abin da da mutanen jahiliya suke yi shi ne kamar a yi sharadi sharadin shi ne lokacin da mutum ya taho zai ba da jingina sai ka ce to zan ba ka kuɗin nan zan karbi jingina kayanka zuwa wata guda amma idan wata guda ya cika baka biya ba gida ya zama na Kayan da sai ce ya haramun shi ne abinda mazan Allah ya hana kuma wannan shi ne tsarin bankuna da suke gudanarwa wanda za a karbi kaddararka karban kaddararka da aka yin nan ana yi ne a matsayin in baka biya ba an kwaci shi ko ba haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta mana jingina ba shi jingina an ba da shi ne a matsayin lamuni cewa akwai wani abu a hannunka na dukiyar wancan akan cewar zai iya biya saboda ka in ya kasa biya dukiyar ba ta zama naka ba har yanzu kara mar lokaci zaka yi ya samu biyan bashin nan a cikin nutsuwa idan ya biya ba shi ya karɓi dukiyarsa komai dadewa saboda haka a sunnar manzon Allah komai dadewa dukiyar jingina ba ta zama mallakar wanda ya karɓa dukiyar jingina ta mai mallakanta ta sai ce to amma ta inda malamai suka yi sabani a nan shine idan mai kaya ne da kansa ya yi wannan sharadi fa kamar misali ni ne na taho zan karbi eh, bashi a wurinka wani ba ni bashin kaza ga wata kaddara ta idan har ya kai ranar kaza ban biya ba na bar ma mai kayan da kansa ya faɗi wannan shin yana halatta ko baya halatta wanda shine ibnu musaybi ne ke cewa wa sawabu annas anna hadha jaiz tunda mai kaya da kansa yayi wannan sharadi wannan kamar kyauta ne ya bamu mutune saboda haka anan babu laifi amma idan mai karban jingina shi yayi sharadin to na ya zama haramun idan mai kaya ne da kanta yi wannan sharafi, babu laifi ah, illa dai wannan ya saba wa mazhaba ta al Malik in ka dubi littafin fiqh kamar hashiyatul Imam Tusuki mujallal na shafi na 246 abinda mazhaba ta Malik ta tsaya akai shine idan aka ba da jingina to har abada kar a amfana da wannan kayan jingina shi ya fi dacewa Eh, dalili kuwa idan har aka yi aka amfana da wannan kayan jingina to la shakka an ba da rance da aka ci riba karkashinsa kuma ga hadisai da aka samu cewa hakan laifi ne mukarata hadisin ya ce rawa ku dara kutuni alimamu dara kutuni ya rawaito wannan hadisi alimamu dara kutuni da ya rawaito hadisin ya ce ah, hada isnadun hasanun mustafil

babu ma ja'a fi ziyadatir rahni da kuma sahihu ibn hibban ibn hajar yace illa anna al ba sai dai abinda aka kiyaye hadisi dai an samu riwayar sa ta hanyoyi daban-daban amma abinda aka kiyaye inda abi dawud wanda al abu dawud abinda ya tabbatar haka na wasu malaman hadisi wanda akwai ibn al-qaffar akwai al-imam ad-darqutni kanta, sannan akwai al-imam al-bazzar akwai al-imam abu dawud waɗanda suka rinjayar da cewa hadisin nan irsaluhu hadisin mursal wato hadisin bai isa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba eh, wato an samu tsallaken sahabi domin hadisin sa'id bin al-musayyib ne bidon zikri abi huraira akwai littafin al-imam abu dawud da ake kira marafiyu abi ana kiransa marafiyu wannan littafin yana da muhimmanci saboda duka hadisai da aka samu mursal alimamu imam abu dawud yayi kokarin jera su a wannan littafin in ka dubi littafin yana babu ma da abin rahani sai ka wannan wannan hadisin min kalam sa'id ibn musayyib ba asali maganar manzon Allah bane maganar wato ta faɗi dubnul musayyib sai dubnul eh, musayyib shi kuma tabi'i ne to tunda tabi'i ya faɗa hadisi ya tabbata cewa wannan tabi'i ya faɗi wannan magana saboda ake sa malamai suke daraja maganar amma cewar maganar ta isa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam nan akasarin malamai suna raunana wannan hadisi al-imam ibn majah shi ma ya kawo hadisin yana babu la yaghlabu ar-rahnu kamar yadda muka ce malamai da dama sun inganta hadisin amma ba sa isar da shi ga manzon Allah suna ɗaukar shi a matsayin hadisi mursal hadisin da ake kira al-mursal shine wanda an tsallake sahabin manzon Allah wato hadisin sa'id ibn al-musayyib dun zikri abi hurairah sai ibn al-musayyib shi rawaito hadisin yake cewa annabi ya ce to ya za a yi tabi'i ya ruwaito hadisin manzon Allah dole a samu sahabi tsakanin shi da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan tsakanin shine malaman hadisi suka yi ta kokarin samar da shi kuma an rasa amma ya la shakka hadisin ya inganta zuwa ga sa'id ibn musayyib wanda sa yana irwaul galil yana hadisi na 1406 kuma malamai suna inganta hadisin la shakka kamar ibn abdul barri a littafin at-tamhid yana mujallal 6 shafin 430 ala kulli halin abinda ne yake karantar da mu shine dan ka ba da jingina wannan jinginar ba ta raba ka da mallakar abinka har yanzu moriyar abun abinka naka shine abinda manzon Allah ya faɗa kaga wannan hadisi kenan bai goge wancan hadisin ba shi wancan hadisi na farko yana nuna mana cewa idan aka ba da jingina wanda ya karbi jingina idan ya yi tsawainiya a kanta to zai mori wannan wato abin da aka bashi na jingina gwargwadon ɗawainiyar da yake ba wannan abin da aka bashi jingina wanda shi ne, manzo Allah ya ba da misali da dabba da za a ba da jinginar dabba ya zama to mai kulawa da dabbar shi ne wanda ya karɓi jinginar ta kaga yana da damar ya duka hawa dabba yana hawa dabba saboda ne saboda yana kulawa da dabba idan aka ba da saniya jingina mai kulawa da saniyar yana iya tatsanta ya sha me yasa saboda yana ciyar da saniya amma inda a ce baya ciyar da saniya da a ce me dukiyar shi zai rika aiko abincinta kaga ba shi da ikon gore komi kaga kenan wancan hadisin bai saba ma wannan ba wannan yana nuna cewar matukar ta ba da jingina to dukiyar dai tana nan nasa ne wannan dukiyar ba ta fita mallakarta manzon Allah yake lahu gulmuhu wato moriyar wannan abin jinginan naka ne baya taba zama mallakar wanda ya karbi jingina wannan wannan abin Allah subhanahu wata'ala ya ba mu dadin abin da muka dace da fadarsa daidai kuma Allah ya gafarta mana kuskure اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك